a wannan shekara ta dubu da dari hudu da sha tara bayan hijirar ba sallallahu alaihi wa lamar da makka zuwa madina don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam za mu tashi kan babin da yake magana kan juma'a babu salatil juma'a babin da yake magana kan sallar juma'a ina jin wannan shine darasi na 38 ko eh 35 to عن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهم انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد منبره لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين انكر هو حديث عبد الله بن عمر da ابو هريره الله allah shi kare annahuma sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam su biyun sun ji annabi zuwa da mutum Allah tabbata gare su shi ya yana cewa ala awadi mumbari ala a awadi mumbari yana haye kan katakon da aka gina mumbarin sa da shi abin da yake cewa shine la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim aljumu'at waɗansu mutane su daina barin sallar juma'a aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim ko kuma ubangiji ta'ala ya sanya hatimi akan zukatansu ma'ana a rufe zukatansu ta yadda alkhairi ba zai shiga ba thumma la yakunun da minal ghafilin sannan kuma tabbas sai sun kasance cikin gafararru wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam na tsawatarwa da razanarwa ga masu barin sallar juma'a ba tare da dalili ba haka kawai babu wani uzuri mutum ya ki zuwa sallar juma'a yace ko dai mutum ya daina yin haka din ko kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya rufi akan zukatan irin waɗannan mutane an gane ku sannan kuma karshe su kasance cikin gafara wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da ake kafa hujja da shi bisa ga wajibcin sallar juma'a malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i kan cewa sallar juma'a farko ainin ne tilas ce akan kowane musulmi sai wanda shari'a ta ce ta ce ban da su kamar mace wajibcin juma'a akan ta ba lallai ba dole ba kamar bawa kamar mara lafiya an gane ku ha ko matafi duk waɗannan sallar juma'a akan su ba tilas bace da mace da bawa da mara lafiya da matafi duk waɗannan juma'a ba ta zama tilas akan su sannan suna kafa hujja da faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa dharul bay' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ubangiji ya waɗanda suka yi imani idan an yi kiran sallah a ranar juma'a fas'au ila zikrillah ku yi gaggawa zuwa ga sauraron zikirin ubangiji abinda ake nufi da zikirin ubangiji shine hukubar juma'a wa zarru bayyi ku da dukkan wani cinikayya da saye da sayarwa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun hakan shine mafi alheri da yake dan kun kasance masu sani wannan hadisi imamu muslim ne ruwaito shi hadisin da ana kafa hujja da shi bisa ga wajibcin sallar juma'a shi da sauran hadisai makamantansu وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس لحيطان ظل يستظل به متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة waɗannan hadisai guda uku dukkan suna da alaƙa ɗaya shine dukkan suna magana kan wani lokaci ne lokacin da sallar juma'a ke shigowa an karɓo hadisi na farko daga salma ta bin al-aswa Allah shi kare ta a gare shi yace kunna nusalli ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun kasance muna yin sallah tare da annabi da muke tabbata gare shi yawmal jumu'a a ranar juma'a thumma nansarifu sannan mu dawo gida wa laysa lil shaytani dhillun yustadhallu bi a lokacin ma katangu ba su da wata inuwa da za a iya inuwantuwa da mun kasance mukan kammala sallar juma'a mu dawo gida katanga ko garu ko gine baya da wata inuwa ta a gani to shine a nan gurin waɗansu malamai suka ce abin nufi babu yin warde gaba ɗaya ma'ana wannan ya nuna kenan sun yi sallar juma'a tun kafin rana ta yi zawali kun fahimta da kyau domin inda rana ta yi zawali lalle za a samu mai ba samu yan ko har aka rasa inuwa daidai lokacin rana tana ta giya sun yi sallar kafin rana ta yi zawali an fahimta da kyau waɗansu malamai suka ce a'a ba wai na kore asalin inuwa bane ba yana nufin inuwa irin wanda za ka iya shiga ka ka shiga inuwa babu ita amma dai akwai ta kudar kaɗan ce don sun ce hadisin ya ce wa laysa lil hisani dhillun yustazallu idan hunaka shay'un lakin la yustazallu bihi akwai ta ku wannan hadisi muttafaqun alai al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito wallahu zul bukhari sai lafazin na bukhari ne wa fi lafazin li muslim a daya daga cikin lafazin da imamu muslim ya ruwaito yace kunna nujammi'u ma'ahu idza za ash-shams mun kasance muna yin sallar juma'a tare da annabi idan rana ta karkata daga tsakiya idan ta bar tsakiya summa narji'u sannan mu dawo gida na tatabba'ul fai'a muna bibitar inuwa a lokacin inuwa ba ta da yawa akan hanyar mu tafiya gida muna zaben ina inuwa take ko in mun dawo gida muna ta neman ina inuwa take saboda inuwa ba ta riga ta yawaita ba dukkan dai waɗannan hadisai abinda suke nunawa yin sallar juma'a da a hadisi na gaba na sahal bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu yace ma kunna naqilu wala nataqadda ba mu kasance muna hutu ba wato kailula ba mu kasance muna yin kailula ba wala nataqadda ba mu kasance muna cin abincin rana ba illa ba'da juma'a sai bayan mun dawo daga zuwa ba to kaga alqailula ma kunna naqilu ce ba mu kasance muna yin qailula ba alqailula kuma ita ce al-istirahatu ba'da tisatin ha hutu da mutum ke yi bayan rana ta raba tsakiya to yace wannan hutun ba ma yin sa sannan ba ma cin abinci na rana har sai yaushe sai bayan juma'a wato sai wannan ya nuna suna yin juma'a tun kafin lokacin kailula ya har sai sun yi juma'a sun kammala sannan me lokacin kailula ya wanda idan muka dauke shi a haka shi ma yana nuna kenan sun yi sallar juma'a tun kafin rana ta zama dan haka dai ya jama'a magana game da lokacin shigowar sallar juma'a magana ce guda biyu farko magana jumhurin malamai al-imam malik bin anas al-imam abu hanifa al-imam shafi'i suna ganin da juma'a da zahar lokacin su daya babu yanda za a yi a zahar sai bayan rana ta yi zawali haka juma'a ma ba a yin ta har sai rana ta yi zawali imam ahmad bin hanbal da waɗansu malamai suka ce a'a juma'a tana da lokaci guda biyu in ka ga dama ka bari rana ta zawali in ka ga dama tun kafin zawali ma za ka iya sallar zuwa wanda wannan shine abin da hadisai da dama suka nuna cikin bukhari da cikin muslim annabi ya yi sallah kafin rana ta yi zawali ya yi sallah bayan rana ta yi zawali akwai malaman da suka ce ma ai daga lokacin da aka ce lokacin walha ya yi lokacin juma'a ya yi idan mutum ya juma'a a daidai lokacin walha ta yi suka ce domin annabi ya sallace ta kablar zawali wa alaikum salam shekarun biyu da suka wuce ba ne ba eh. Eh. wato abin da ke faruwa shine annabi ya yi wannan dangin na ja'izanci amma abin da ya fi dimanta galibin abin da ya aikata shine yin rana bayan eh, yin sallar juma'a bayan rana ta yi zuwa amma ya taɓa yin wancan illa ya ta irin wannan mutum yana da kyau ya san shi a ilmance dan kar ya yi inkari ga wani in ya gaya sannan kuma ba lalle bane ba kawai daga juma'a mai zuwa limamin juma'a ya ce to za juma juma'a karfe goma haka sai kawo gani cikin jama'a sai mutane su kasa fahimtar su ya kasa fahimtar su amma dai a shari'ance idan an yi tayi an fahimta ko وفي رواية في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رواية حديث سهل بن سعد يتي ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة يتي في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قالوا كتر النبي صلى الله عليه وسلم yana nufin hakan ya faru a lokacin rayuwar annabi don ya lokaci ne na wahayi da abin da aka yi kuskure ne da wahayi ya wa an jabirin radiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان hatta lam yabqa illa 12 rajula imam muslim ya rawaito wannan hadisi haka ibnu hajar ya kamata ce har bukhari bukhari ma ya rawaito hadisi ko huwa aula bi taqdim kuma ya kamata ma fara gabatar da bukhari kafin muslim hadisin yana cikin sahih bukhari an karbo hadisi daga jabir dan abdullah Allah shi kare da gare shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi kana ya kasance yana hutuba a tsaye wannan na nuna hukuncin yin hudu ba a yi ta tsaye faja'at irun min sham sai da waɗansu mahaya ko waɗansu fatake sun zo daga kasar sham lafazin ir ana amfani da shi ga jam'i na rakuma waɗanda suke ɗauke da kaya musamman kayan abinci a lokacin fatake suka je kasar sham su taho da kayan abinci to annabi ya fara huduba yana tsaye kenan sai daidai lokacin kuma ga waɗannan mahaya rakuma sun taho da kayan abinci daga kasar sham jabir ya ce fan fasalan nasu ilaiha sai mutane gaba ɗaya suka karkata zuwa ga wannan karauka din zuwa ga waɗancan fataki wanda suka taho da kayan abinci suka kyale annabi na tsaye na hudu ba hatta lam yabqa har yanzu to babu wanda ya rage a wajen nan illa suna ashara rajula sai mutum ba sai mutum goma sai duk masallaci suka fashe gaba ɗaya suka tafi wajen hidimar kasuwa da fatake can sun kawo abinci kowa na so je saya yan sari suna so su tara masu sayar da gidan suna so su saya kan su je daga baya yan sari sun saya farashi ya fara fara duk gaba da suka kyale annabi babu wanda ya sa sai mutum goma sha to a ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayar da muka karanto da zuwa karshen sotar juma'a ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'a fas'au ila zikrillahi wa dharul bayt zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ubangiji ce wannan abin da za ku yi na barin hada hadar kasuwanci lokacin da aka yi kiran sallar juma'a wanda liman ke hawa minbari abin nan da za ku yi na barin dukkan wata hulɗa ta cinikayya khairun lakum in kuntum ta'lamun shine mafi alheri gare ku inda kuna da sani sannan ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard idan an riga an kammala sallah to lokacin sai ku je ku yaɗu cikin ƙasa kowa zai bude kaddansa kowa zai ci gaba da cinikayyarsa wa ku tabu min fadlillahi ku nemi falman Allah wa zkurullaha katsiran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah da yawa ko fasanto cikin waɗanda za su zanto masu rabuwa da kuma ya kawo labarin abinda sahabbai dinnan suka yi wa zara au hijaratan au lahawan in fattu ilaiha wa tarkuka qa'id ga wata halayya daga cikin halayen da sahabbai suke ciki da kafin musulunci ya tace halayensu kafin a ladabtar da su kafin a gyara waɗansu daga cikin kurakuransu shi ne wai zara au tijaratan inda sun ga wata hada-hadar kasuwanci ta kunno kai aw lahawan ko so ga wani wasa ko wani abu mai shagaltarwa tun da lokacin nan dukkan ayari idan sun zo da kayan abinci alamar ga baki sun shigo gari ne a rinka buga wata ganga sai kowa sai ya fito to lahawan take in faddu ilaiha sai su dare gaba daya ta tafi wajen wannan hada kasuwanci wa tarakuka qa'iba su kyale ka kai kuma kana tsaye shine abin da suka Allah ke cewa ga fa abin da qul ma inda Allah khairun min al-lahwi wa min at-tijara ka ce da su abin da ke wurin Allah na lada da wanda ya tsaya ya saurari hudubar juma'a kuma aka yi sallah tare da shi wannan abin da ke wurin Allah din na lada shine mafifici sama duk sama da dukkan wani abu da za ku samu na duniya mai shagaltaswa ko wani abu na dukiya khairu min allahi wa min tijara ya fi kasuwanci wallahu khairu wasil ubangiji shine fiyayyen wadanda suke masu arziki to tun daga wannan aya da ta sauka shine aka haramta cinikayya da zaran an yi kiran sallah wanda da shi liman ke hawa bari a lokacin haramun ne ka saya ko haramun ne ka saya ga dukkan waɗanda juma'a ta zama tilas a kansu to ko me zai su dakatar da tafi juma'a ba za su sake abin da ba sai an dawo da sallah an gane ko to kuma da wannan hadisin ne mazhabin imam malik ibn anas suke kafa hujja bisa ga cewa annal juma'ata la tanaqidu illa ala 12 rajula juma'a ba ta kulluwa sai an samu mutun nawa goma sha biyu zuwa abin da ya san suka ce gashi duk sahabbai sun dare sun kyale annabi babu wanda ya rage sai mutum sha to da su ne kuma annabi ya sallar juma'a sai wannan ya nuna mafi karancin adadin da ake bukata juma'a ta kullu da shi shine ya kasance sun kai mutum goma sha biyu wannan shi ne hujjar to akwai kuma dan sama gangaran na malamai daban za mu faɗe su idan mun zo ɗaya daga cikin hadisi na gaba yara juma'a ba ta waje ba kansu idan kai da sai da sarwa babu laifi amma aladatar da su wajen tafiya juma'a matakar sun kai tunda annabi ce muru ala rakum bis sala da sabai isini ku umarci yara da yin sallah idan sun kai shekara bakwai idan sun kai goma kuma kwa iya dukan su a kanta to kaga nan gurin ya ce sallah kaga har juma'a ta kire an fahimta ku na eh a ah. har hudu ba ana yin ta ne kafin ayi sallar juma'a ana yin hudu ba ne kafin ayi sallar juma'a wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da juma'a idi ne ake yin du ake yin hudu ba bayan an yi sallah an gane ko na a kiran sallah ana yi ne so dai kawai so hudu so biyar a juma'a tabbas an yi bida ake ko shakka karfi a masallaci guda kira sallar su hudu ko su biyar kafa a sallar juma'a tabbas an yi an yi bid'a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam da lokacin abubakar da lokacin umar dan khattab duk ana yin kiran sallah ɗaya da juma'a yadda kasan ana yi ɗaya ga azhar haka ake da juma'a lokacin usman dan affan ne garin madina ya yadu kuma jama'a suka yawaita ta yadda waɗansu idan an yi kiran sallah nan daga masallaci ba sa ji idan suna daga kasuwa sai ya ƙara kiran sallah wanda za a yi na wanda muke kira shi kiran sallar wanka wanda za a fara yi kafin liman ya zo masallaci shi wannan hikimarsa shine faɗakar da mutane don su rufe kasuwa su je gida su yi wanka su tafi masallaci lokacin usman da affan ijtihadin da yake ya je ya kafa wata mi'izana wurin da ake yin kiran sallah a wani wuri da ake kira azzaura wata kasuwa a madina to da zaran lokaci rana lokacin da ake ganin juma'a ya kusa zuwa sai a samu mai kiran sallah sai ya hau sai ya kira sallah sai mutane su fahimci ana faɗakar da su da lokaci ya kusa sai su tashi da su yi wanka sannan su tafi masallaci idan an zo masallaci kuma ya zo zai hudu ba idan ya hau mimbari ya yi wa mutane sallama sai kuma ladan ya kira ya sallah wanda daga ci sai hudu ba kafin annabi wannan na masallacin kawai ake guda daya wato kafin Usman da na masallacin kawai ake guda daya wancan na farko ba a yin sa ka fahimta da kyau da haka ko wancan na farko istihadin Usman da amfani duk da cewa da wadanda yawa daga cikin sahabbai sun goyi bayan sa ka fahimta da kyau to ballantana kuma a ƙara kiran sallah na uku a ƙara na hudu a yi na biyar wannan ya zama bid'a ake duk kiran sallah baya wuce biyu duk kiran sallah baya wuce biyu sallolin guda biyar dai ne azhar la'asar magariba isha'i guda hudun nan kowace kiran sallah ɗaya ake mata asubahi ya tabbata a sunna ana mata kiran sallah biyu duk wanda ya kara na uku ya yi ƙari cikin addini kenan juma'a ya tabbata aikin annabi yana mata kiran sallah daya haka lokacin abubakar haka lokacin umar lokacin usman ya kara na biyu yanzu duk wanda ya kara na uku a juma'a shi ma tabbas ba shakka cewa ya aikata bid'a kun fahimta da kyau saboda ibada kullum ana yin ta ne kamar yadda shari'a ta tsara ba kamar yadda mutum shi yake so yi hmm. idan mutum kamar ma ta shiga nan aiki a wani wurin ne ya sa a ranar juma'a ya tashi ya yi wani kan gida wanda ya ya zai yi ba su da ya yi da zafin nan a ranar juma ya shi ya isar masa mustahabi ne ko da malaman da suka ce mutum ya yi wanka daga nan ya tafi masallaci ba sun ce wajibi ba ne haka aka fi saboda suka ce hikimar shar'anta wanka a ranar juma'a din an shar'anta shi domin sallatar juma'a ba dan kawai yinin ba yana da alaka da juma'a to wafi kyau shine mutum ya yi shi daga yi ta sa kaya ta

ما في جو yi irin na وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته عبد الله بن عمر an karbo hadisi daga gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man adraka rak'atan min salatil jumu'ati wanda ya riski raka'a daya cikin sallar juma'a wa ghairiha ko watarta cikin salloli guda biyar na yini matukar mutum ya riski raka'a daya falli yudif ilaiha ukhra to ya kara wata raka'a tare da ita juma'a din wa qad sammat salatuhu sallarsa ta riga ta cika abin nufi idan ka zo masallaci an riga an fara sallah an yi raka'a daya liman na cikin ta biyu a tsaye ko yana cikin ta biyu ya ruku'i kafin ya dago sai ka zo kai kabbara kai ruku'i ka same shi a cikin ruku'i to ka dace da juma'a ke yanzu da liman ya yi sallama za ka tashi ne ka ci ko a ɗaya yi sallama ka samu juma'a an fahimta ku wannan hadisi rawahu nasai ibn majah al-imam an-nasa'i da ibn majah suka ruwaito wa darqutni da imam ad-darqutni wal lafz lahu lafazin na imam ad-darqutni ne malai ce wa isnaduhu sahihun sanadin sa sahihi ne yace lakin qawwa abu hatim irsalu sai dai shi abu hatim razi yana ganin wannan hadisi mursal hadisi mursal hadisin da tabi'i yace annabi ya ce amma dai zance mafi ingancin magana hadisi ne wanda yake mausu tabbas ya tabbata annabi ya ce kuma hadisi ne ingantacce kamar yadda bincike ya nuna an gane ku wannan hadisi abin da yake nuna mana matukar ka samu raka'a sai a juma'a to kamar ka da juma'a idan liman ya sallama zaka ka daya a ɗaya din nan ko za ka riske ta ne in ma ka samu limami a tsaye tun kafin ya kai ga ruku'i a raka'a ta biyu ko ka same shi cikin ruku'i kafin ya riga ya tsago idan kai kabbara ka same shi a ruku'i ka dace da wannan raka ke da an yi sallama ba ka cika raka a ɗaya nan ka dace da juma'a haka kuma kowace sallah ka samu limami a ruku'i cikin raka a ƙarshe ka dace da wannan sallah ma'ana da zarar liman ya yi sallama za ka cika adadin da ya rage maka ne na koyi ba a cewa ka faro ta sabuwa amma idan ka zo juma'a ka samu limami ya riga ya dago daga ruku'i a raka'a ta biyu kaga tabbas ta riga ta wuce kake a lokacin za ka yi kabbara ka shiga da niyyar azhar ne idan liman ya yi sallama ka tashi ka kawo in ka guda hudu na azhar ka dace da jami'i amma baka samu juma'a ba saboda akwai bambanci tsakanin riskan jam'i da riskan sallah din kanta riskan jam'i mutum na iya dacewa da falalan jam'i matukar yayi kabbara ya shiga sallah liman bai sallama ba ko a cikin attahiyatu da ta karshe ko ya kammala ta yayin da salatin annabi ne sai ka zo kai kabbara ka shiga ciki bayan ka gama kabbara ka zauna sannan yayi sallama ka dace da wannan jami'i amma baka ciki sallah sallah sai ka tashi ka kawo abin da yayin eh, liman ya riga ya dauke maka na farko dai bin liman anan ya amfani ka da ka samu sallah a jami'i ka kasa samu jami'i falalan jami'i sannan kuma ya dauke maka wato ainihin tayar da ikama yanzu ba sai kai ikama niyyar wannan sallar da ka shiga sai ka tashi ka ci gaba kai dan haka annabi ke cewa ma adrakatum fasallu wa ma fatakum fa'tibu abinda duk kuka galiman liman na duk ku sallace shi daga nan za gane kuskuren da yawa daga cikin mutane da za su zo masallaci idan liman na cikin sujada sai su kibin shi sai su tsaya su wasu na sai ya dago sannan su yi kafara su a duk halin da ka samu liman za ka shiga ciki da kuma waɗanda su za su zauna idan sun ga liman na cikin atahiyar su karshe sai su tsaya gefe guda su haɗu su makarantu suna jira ya sallama su gabatar da wani ya musu limancin su a lokacin kafara ya kamata su yi sai shiga ciki sun dace da ladan jinsu kamar da imam ibn hajar askalani ya nuna cikin fatul bari sharhi sai ya buka na ai liban kake biyo shi ba shi wannan sahun ba wannan maganar amini ta a darasin baya ina jin kai ma inda ka tuno shi isa ka kawo wannan yanzu hmm. mutum ɗaya ba zai sallar su ba ba da ba mutum ɗaya ba zai sallar su ba amma bayani zai zo nan gaba insha Allah وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب أخرجه مسلم an karɓo hadisi daga jabir ibn samura ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qa'iman ya kasance yana hudubar juma'a ne a tsaye ba a zaune ba an gane ku yajlisu yakan zauna bayan ya kutuba ta farko kenan thumma yaqumu fa yaktubu qa'iman sannan ya sake tashi ya ba ta biyu kuma a tsaye faman nafa'aka dukkan wanda yazo ya labarta maka annahu kana yaktubu jalisan cewa wai annabi na hudu ba a zaune faqad zaba jabiri ce to kariya yi maka duk wanda ya ce ya ga annabi ya hudu juma'a zaune to kariya yi maka wato wannan nuna wato abinda ake bukata kenan wajen hutubar juma'a mutum ya yi ta sai kare zauna sai fa illar ruwa ta tilasta shi liman yana ciwon kafa liman yana rashin lafiya liman jiri ya dauke shi yana cikin hutuba kaga sai zauna ya ya karasa ta zauna wannan babu ne amma mutukar yana nan lafiyar ta kalau to zai yi ta da har ya kammala ba farko sannan sai ya zauna wannan zama da ake tsakanin ba farko da ta biyu shari'a ba ta masa iyaka wanda sun ce wai za ka zauna ne gurgudun yadda za a karanta mafi zama gajeruwar sura cikin alkur'ani ina atsinaka alkawthar amma dai shari'a bata iyakance ba babu nasi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyakance abinda ake bukata zaman dan ya rarrabe tsakanin hutu farko da tafi haka annabi ko babu wata addu'a da aka shar'anta wa mutane su yi a wajen an gane ku addu'o'in da duk ake a wannan wuri ba su tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam liman ba zai ba haka ba biya liman babu wanda zai kowa shi kawai zai an fahimta ku saboda babu wani abu da ya inganta a hadisance cewa annabi yana yi ko sahabbai suna yi بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية an gane ku waɗansu suna fakewa da hadisin muslim da wani hadisi da yake nuna cewa a sa'an nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yin bayanin ta ranar juma'a wanda ba yadda za a yi bawa roki Allah a cikin ta ya dace da wannan sa'ar face sai Allah ya ansa masa bukatarsa suka ce wannan sa'a kamar da wani hadisi ya nuna daga tsakanin lokacin da liman ya hau minbari ne zuwa lokacin za a kammala sallah to saboda haka sai sai ga to ai daga lokacin da liman ya mun bari zuwa lokacin da za a kammala sallah ba ka da wani wuri na roko da ya wuce tsakanin hudu ba guda biyu ba haka bane ba to sai malami suka ce da su ai ban da wannan kana da wani wurin idan liman ya kammala hudu ba ya sauko kafin a tayar da sallah ba ba ka da lokacin za ka yi addu'a haka idan aka yi ikama liman yana umartar mutane da sai sai su ba ka da lokacin da za ka yi addu'a kana da lokacin da za ka yi addu'a don haka ba wancan lokacin ba ne wancan lokacin ba wani abin da ya inganta na yi wannan kenan eh kuma a cikin sallah kuma zaka iya yin addu'a wannan kenan kuma wannan sa'a ma da ake magananta cewa ita ce sa'ar da in mutum ya roƙi Allah zai dace da ita mafi yawan hadisai sun nuna tsakanin sallar la'asar ne zuwa farkon rana a nan wannan sa'ar take shine galibin zance maganganu dai malamai suka kan wannan sa'a wajen fayyace ta wadansu a tsakiyar rana wadansu ya kabla zawali a ba da zawali a kaza kaza kaza sama da magana arba'in kamar da ibn hajar ya kawo cikin fatahul bari amma dai yace magana mafi kusa ita ce maganar imamu ahmad da ishaq bin rakuya ya ita ce cewa daga la'asar zuwa lokacin da rana ta kamar yadda waɗansu hadisai na annabi suka nuna haka an bayyana da kyau a lokacin nan ne wannan sa'ar take wanda annabi da wanda annabi yace ba yadda za a yi wa mumuni bawa mumuni roki Allah a wannan lokacin ba sai Allah ya ansa masa bukatarsa lokaci ne mai tsada bar irin daga cikin khasa'isul juma'a

wannan ya kawo abu ne na hankali ya hada shi da abin da nasin annabi ya tabbatar idan annabi ya bada labari dole a gaskata wannan sa annabi ya ce bayan lokaci bayan la'asar zuwa lokacin da wata fa a taukitin garin ka kai bayan addu'ar ake magana amma abin da ya shafi bambancin awanni da ke tsakanin Najeriya da Amerika da Saudiya da Kuwait da menene wannan kabarwa Allah kayansa ina fata kun fahimta kamar haka ma abin da ya ce a nan ai zai iya faɗin haka a dare sun kadari kuma zai iya faɗin haka a lokacin zuwa din kansa da sauran al'amura guda daya saboda haka ba a gwara shari'a da haka Allah ya riga ya tabbatar Allah ya riga ya tabbatar da haka tare da manzon sa kuma dole mu sallama eh. domin idan muka ce masa eh to to sai ce me wato mu kyale hadisin kenan ba gaskiya ba kaga ai zai yi na'am eh ko da mutum bai sallar juma'a ba addu'ar daban sallar juma'a ba ba a cewa kuma idan kai sallar juma'a dole sai kai waccan addu'a addu'a daban sallar juma'a وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد على صوته وفي رواية الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار وانا حديثي عن كربوش دقى جابر دم عبد الله yace manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance idza khataba idan yana yin ba ranar juma'a ishmarrat aidahu zaka ga idanunsa sun canja sun yi ja wa ala sautu muryarsa ta sama dan saboda jiyar da dukkan mutanen da ke wurin suna sauraron sa washtar da ghadabu fushinsa kuma yakan tsananta suna da mutum tabbata gare ma'ana dan ganin yadda ko mutane suke sakaci wajen bin Allah ko suke saba wa Allah ta ko yadda ake fadakar da su abin da zai amfane su amma ba sa saurin uh, gaggawar aiwatar su to sai nuna fushinsa annabi na yin haka ne dan ya wato dan ya sa mutane su yi tarayya da shi wajen so wa kai alkhairi da kuma kiwa kai dukkan dangin sharri hatta ka annahu munziru dai. har ma in ga annabi za ka yi tsammanin yana zaburar da wata runduna ce da za a tura yaki ba sai don komandan yaki na tura tuwa to ba ta sauka magana ke ya kulu kamar yana cewa da mutane sabbahakum wa masakum hada min babu tasbih ne sabbahakum al-adu wa masakum al-adu kamar annabi na cewa mutane ga abokanan adawa nan sun zo muku da safe ga waɗansu nan suna shirin kawo muku fari da hari da yamma wato kamar yana faɗa mutane haka ne kira da mun ci tabbata da rishi wa yaqulu sannan kuma sai ka jira cewa amma ba'du wato bayan yayi waccan hutuba da ake kira khutbatul haja innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu hazwa inda zai karanta ayoyin nan ayar cikin suratul ali imran da ayar cikin suratul nisa da ayoyin nan na karshe karshen suratul ahzab da ya kammala sai ce amma ba'du fa inna khayral hadisi kitabullah wato kutubatul haja din sai idan ya gama kuma sai kawo wato innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu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 wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina fi'ilan guda hudu ne da suke a riwaya amma zaka ji wadansu masu hudu ba suna karewa wa natubu alai wa natawakkalu alai wa kari ne akan hudu wasul in dai za ba za a ce kayan sabo ba amma in ka ce za ka kwatanta yadda annabi tabbata wannan fi'ilan guda hudu kawai ke kawo wanne kuma zai bude shi da nono duk da cewa shi kadai ke magana amma idan zo jan wa ashhadu an la sai ce wa ashhadu baya cewa wa nashhadu haka suke a ha kuma wa ashhadu anna muhammadan abdu haka suke a riwaya har kuma ka zo ka karanta ayoyin nan da muka karanta sannan sai ce amma ba fa inna khairal ah, kitabi fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammad wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalalah to sannan sai kawai ci gaba cikin hudu wasa abin da yake so faɗa mutane ya faɗa musu wato kamar nan gurin ibn hajar ya kawo mana abin da yake shine sunna annabi da bude hudu ba amma abin da zaka ce cikin hudu ba na umarni da hani wannan kowane liman an bar shi da mutanen garinsa shi ya san me suke sakaci da shi wanda ya kamata ya azance su akai shi ya san me suke na sako wanda ya kamata ya razanar da su akai amma in ya tashi bude huduba ya bude da irin abin da annabi ya kasance na bude huduba da shi ina fatan kun fahimta yace wa sharrin umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amur rasuli kaga kun al'amura wato bid'o'i kenan wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a kuma bata to da wannan ne malamai ke kafa wajen cewa kenan babu wata bid'a kyakkyawa tun da annabi ya ce kullu bida sun annabi ya ce kowace bid'a a fata haka wato abu isa haka shafi ya faɗa ɗaya daga cikin manyan mazhabar malikiya cewa babu wata bid'a da za ta amsa sunan kyakkyawa tun da annabi ya ce kullu babu yadda za a yi mutum ya rage wannan kulliya tun da annabi ya kawo na wa yake magana Hmm. eh ita halatta wata bakul haja ba wai a juba kaɗai ba annabi ke bude al'amuran sa ita idan ya rubuta juma yana buɗe da ita matsalan ɗaurin aure ta zo na buɗe da ita abin da ya shafi dukkan abin da zai tara jama'a ya musu magana ya buɗe yana buɗe da kutu bakul haja ko darasi ne zai yi kan buɗe da kutu bakul haja sallallahu alaihi wasallam eh wannan na farko dai faɗin cewa akwai kullu kulliya kullu juz'iyya wannan a cikin ilimin mantiki ya kasance ilimin mantiki kuma ba ilimi ne na musulunci ba a lokacin halifa ma'amun lokacin khalifancin bani abbas suka je suka fassaro ilimin mantiki daga harshen mutanen yunan mutanen greek girkawa suka kawo shi cikin musulunci amma kafin wannan baya cikin musulunci akwai ta kullu kulliya da kullu jiziya waɗansu dukkan istilahiyat istilahat na wanda suke mantiqiyya ba su da wani mazauni cikin addini da aka da dama daga cikin malamai suka yi rubuce-rubuce kan ilimin mantiki da irin hadarin da ke karkashin sa kaga hatta imamu al-ghazali wanda suke kiransa hujjatul islam ya karanta mantiki ya yi falsafa ya ne da kare karshe shi zo rushe falsafa da kansa saboda wani abu ne na kafa hujja da hankali ba a komai sai dai ke dabara da hankali ka yadda da shi amma ba ka da nasin shari'a shi kansa ai <laughs> sai dai mutum ya koya min babu arabtu sharri ga li sharri lakin li mutum ya koyi sharri dan saboda kar wata rana ya fada cikin sa kaga ibnu taymiya yazo littafi guda na qadul mantiq yace shi mantiki yace eh, yace la yafahamu al balid wa la yahtaju ilayhi zaki yace mutum dole ne bai taɓa fahimta sa ba mutumin da yake mai basira ko ba ruwan sa da shi basira ta tashi <laughs> ba haka bane ba duk mutumin da yake mai karancin fahimta abu in za ka koya masa mantiki kai shekara kana yi zai iya to dukkan mutumin ku da yazo har zai iya cin mantiki ɗari bisa ɗari to ba ya da bukatar sa kuma basirar su ta yi ko ba haka ba wannan ka saka san bid'a da ke cikin littafin ihya suna wa ikmadul bid'a na yau usman ibn fadiyo Allah ya kafa da gafara shi ma ya ciro ne ba shi ne da ya fara yin ba ya ciro a cikin littafin alkarafi ko daga cikin manyan malaman mazhabar malikiya shi kuma ya ciro wannan ne daga wajen Ibn bin Abdul Salam wanda ke wasu lakabi sultanul ulama cikin littafin sa qawaidul ahkam fi masalihil ana. shi ne farkon wanda ya fara kasama bid'a zuwa bid'a mai kyau da mara kyau kafin shi ba ta yin wani mutum ya faɗa haka ba shi kuma ya zo ne tsakanin karni na biyar zuwa na shida malamai da dama sun yi masa rafi abu ya haka shafi da ya zo ya yi masa rafi kaga dan malikiya ne kaga bayan sai zo ya masa rafi ya ce wannan kace kashe mako ma azal Allah bi su ba cikin littafin al-idsa an fahimta ku abin da ya kamata mu fahimta shine dukkan dukkan malami zai iya dacewa da daidai ya kuma dace da abin da ba daidai ba tunda shi ba ne ba ne cikin abin da ya dace da daidai yana da lada biyu cikin abin da ya kuskure kuma yana da lada daya amma mu da muke bayan sa ba hujja bane bi shi bisa ga kuskuren shi kuma yanzu nan gurin zaman mun nan ba mu isa mu mai da martani ga Sheikh Usman dan Kojo amma Abu Isa ka sha su biya isa har yayi yawa ko ba haka ba to sai muka bi maganar ko <laughs> Abu Isa ka sha su cikin littafin Alaihi Sam kuma shi ma dan malikiya ne kaga magana ta kare yau al-itisam yace rawahu muslim wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta sai ce kanar khutbatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yawmal jumu'ati hutubar annabi a ranar juma'a ta kasance yahmadullahu wa yusni alaihi yakan gode ma Allah ne ya yabe shi ma'ana innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu zuwa ga thumma yaqulu ala asri zalika wa qad ala sautuhu sannan ya faɗa abin da zai faɗa bayan ya gama da wancan din za ka samu kuma sautin sa ya daga wa fi riwayatin lahu a wata riwaya tashi cikin abin da annabi ke faɗa akwai man yahdillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la mana duk wanda Allah ya shirya ba wanda ya sai batar da shi wanda ko Allah ya so batar sa babu wanda kuma ya isa wato wanda Allah ya nufa shi da bata ba wanda ya sai shirya da shi walin nasa'i a riwayan nasa'i wa kullu dalalatin finnar akwai karin kalmar wa kullu dalalatin finnar waɗansu malamai suna cewa wannan ziyara din ta nasa'i bata inganta waɗansu kuma sun inganta ta amma dai har zuwa kullu bid'atin dalalatin kadal umur wa kullu bid'atin dalala wannan tabbas kowa ya yi da ingantacce ne mhm. na sai eh. ya yi fushi wato shi annabi yana yin wannan da aka ce wasu da gaba fushinsa yakan tsananta ba wai yana kakalo abin bane ba hali babu shi a ɗabi'arsa ba abin da yake bakanta masa da ya ga an saba wa Allah da haka in zo zai magana a kai duk jikin su sai canja saboda tasirantuwa da irin abin da mutane suke na sako koya yana bakanta masa rai to idan mutum ya kasance shi ma ya kai matsayin imanin da hakan zai faru ba wai kakaro abin zai ba ba a liman ya je gida ya shirya ya bata da yawa don ya tanada abin ya zo da wannan bacin ran da fushi ya ba ya zama takallufi ne wannan eh, ba ba ne ba wannan wannan na cikin wato sufofi na halittar annabi wanda baka iya koyi da shi karfi da yaji a kai ka gani to amma mutum wani lokacin zai tasira to haka ka fito kwana ɗaya kwana biyu ka zuwa abu ya faru jiya take juma'a su zo don ka faɗakar dan kana jira kai baka da kafar watsa labaran da ka faɗa juma'a ita ce babbar kafar watsa labaran ka to lokacin idan aka faɗa wani sako ya faru sai daren ka ya ɓaci kana faɗa to irin wannan huwa zaka shine abin da ake da shi ba wai wanda mutum zai ta kallafa sai dai moshi da karfi ba والله أعلم ثم أما بعد أجل wannan duk a larabci ne da amma ba da wa ba duk dai ma'anar su ɗaya ne duk ma'anar su ɗaya amma shi annabi da abin da yake faɗa amma ba to wannan amma ba din kuma duk hatta masu hudu ba na lokacin jahiliya sun saba suna sata kalma ce wadda ake amfani da ta littafsir bai da ma qablaha ma ba da don tare da tsakanin abin da na yi nashin faɗa da kuma abin da zan yi na abin da nake so in yi magana domin da kace amma ba a ci kowa ya riga ya shirya kuma me ci to amfanin take eh babu hmm, babu eh sai da abin da annabi ka tafsir da ya kun da ba do a cikin abin da za a rubuta da gare za ga yace amma ba amma ina faɗa maka awa idan mutum zai ce wa ba bai yi kuskure ba cikin larabcinsa cewa me eh wadda suke mamun ba eh ya faɗa liman ya babu laifi idan mutum ya ga ana barna a wani wuri cikin gari wanda ba lallai ne liman ya sani ba sai shi ya je ya dauka ya faɗa liman dan liman ya hudu ba kudin ya mutane wa zai kai babu laifi sai dai a irin nan gurin shi ne dole shi kuma liman ya rinka kaka sun zama wajen labaran da za a kawo wani zai ga abu shi a fahimtar su ne kuskure amma a shirya ba kuskure bane ba ko wani zai gina abinsa akan zargi zato ne yake yi sai zo ya faɗa sai bayan kayan hudu ba dogo a kai sai a waye gari ba haka abu yake ba yanzu da dama akwai waɗanda suke kokarin su kai wa liman ko mai wa'azi bayanin ga wani abu da yake faruwa ko a ma'aikatan gwamnati ko a kasuwanni ko a menene to abinda dai kawai ake bukata shi liman din ya zanto kowane ko malami da za a ba labari zanto mai bin diddigi mai bin diddigi ai shine ne duk wani duk zai ai ya zai kware wasu da yau da gobe da mu'amala da mutane zai sa gane wannan ba lalle bane ba ka ce sai ya aiki da shi kuma kar ka ce ya mutum ya na faɗa masa kai kuma kana jira zuwa zo ya faɗa kaga ba za ka yi haka idan juma'a ta zo ya faɗa ba kila bai ga lokacin dacewarsa wata ta zo ya faɗa ba akwai abin laifi ne amma lokacin ka zo ba ta imam maliki cewa ba duk abin da aka sani ake faɗa ba yace ba daga cikin kafir ilimi ka faɗa masa da abin da ka sani sai abin da ya dace sanin ka da ba shi ke saka fataji ba sai in ka gane dacewarsa shi da wani mutum ya zo wani bawa daga cikin bayi lokacin hasudul basari ya zo samu hasudul basari ya ce da shi ya kamata ka yi ba ga iyayen gidanmu ga shi mu bayi ne muna karkashin su kuma mun musulunta mu ba da su yan tattalin mu mana mu sami yanci ya ce to insha Allah sai da juma'a ta zo sai wannan bawa ya zo masallaci sahun gaba ina jira shi hasudul basari ya yi magana a yantar da su shiru ya shafe su ya ce kawai ba juma'a ta biyu haka juma'a ta uku haka ce to ko da yaren hankali na ne ko kuma ya manta asalin basar ko bai manta yana so yanzu zai ce mutane ku yi abu ya kasance yar gasi a shi a lokacin yana tun yana kwada ko yana noma ya tara kudin da zai sai bawa ya yantar sannan ya ce mutane ku yi sai kawai da mai shirya hudu ba kar falalar yantar da bayi yana so kowa ya ce ga wani bawa na ne na yantar da shi ko sai ce ni ma na yantar da ni ma na yantar da to kaga wannan ne ka faɗa liman abu ya abin nan ba kilin zai jira masu lamarin abin saboda kai lokacin da kake zambani Allah fahimta da ba laifi a wannan tasirantuwa ne da ayoyin da mutum ke karanta na alkur'ani akwai lokacin da mataki zai zo maka na imani cikin zuciya idan aka ja ta ayar kai kanka baka san zaka baka san lokacin zaka ba wannan falala abinda kawai ba a so mutum ya kirkiro abin amma abu ne ya zo wannan ba ba na abin da ke nuna tsoron Allah mutum ke na ko turanci me ka ce a samu sai in kasuwa ta su ɗauki nauyin buga shi kenan to wannan sai ƙara wa liman kansa shi cewa to yanzu fa kenan ba waɗannan mutanen kaɗai nake kiyawa ba dan duk abin da aka rubuta kana magana da duniya ne kuma kana magana ba da zamanin da zaka har zuwa shekara ɗari mai zuwa baya kake magana da ita to tantance ko haka ba to da haka sai ga ilimi ya yaɗu cikin jama'a a kara liman ƙwarin ruwa ko mutane ana faɗakar da su kuma waɗanda ma ba a nan ba ƙauyuka duk littafi ya sa to duk hanyoyi ne na yaɗa ilimi da sai mun yi wa kan misali ƙwarai da gaske mu tashi kansu aika ba kawai mu ji su wuce ba inda za a samu ɗan zaratan samari su kafa kansu a matsayin wannan kwamiti yana da kyau a jarraba a gani daga nan zuwa azumi وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه an karɓo wannan hadisi daga Ammar ibn Yasir Allah shi kare da gare shi yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudu yana cewa inna tula salatin rajuli lalle tsawaita sallar mutum wa kisara khutbatihi da gajarta hudubarsa ma'innatun min fiqhi alama ce na fiqhunsa wato yadda annabi ke yi idan yazo hudubar juma'a yana yin ta ruwa sallah kuma yayi ta doguwa to haka aka fi son ya kasance hudubar juma'a da yadda aka yi minti goma sha biyar in ta yi yawa ashirin idan aka zo sallah kuma a yi ta mai tsawo haka annabi sallallahu alaihi wasallam ko minti goma aka yi ta yi eh eh aka tsawaita mai salo? Eh. a to wannan kuma ai ya danganta tsawaitawa din ai daidai bukata ba wai tsawaitawa sama da kima ba eh. kuma idan suna rana ma suna kwalta ba za su shimfa riga su ba su yi sujada a kai aka safai suke lokacin annabi in zafi ya zafi sai mutum ya ajiye riga su a kai ya sujada a kai ba laifi waje eh, eh, ce eh idan rana ya yawa suka da sun yi ainihin a eh ba ayoyin qur'ani zai isa yawanci annabi sallallahu alaihi wasallam kutuba su gaba da ayoyin qur'ani ya ayoyin da suke tarwa aljanna maganan wuta maganan tashin kiyama sai ya galibi yakan yi hudubar juma'a da suratu kafin qur'an al-majid sallallahu alaihi wasallam na eh eh anan eh Hmm. gaskiya ne wato gaskiya sai masu hali sun tsaya tsayin daka wajen ayyuka na addini kuma duk dai abin da za a yi idan aka ce an samu wannan kuma an samu shawarar malamai din sai a rika sanin waɗanda za a tuntuba ce ga aiki ya taso Allah kalli a samu ana rubuta din halin yanzu bugawar Allah zai kawo lokacin da za a yi ta a samu himmar ɗaya wasu wa za su yi wannan aikin Allah bar gaban ka وعن أم هشام بنت هارثة بن النعمان رضي الله عنها an karbo hadisi daga ummu hisham ita ce bintu harisa ibn Noman al-ansariya kenan kala ta ce ma akhastu qaf wal qur'an al-majid illa ala illa an lisan rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yaqra'uha kull jum'atin ala al-minbar idza khataba an-nas ta ce ban haddace suratu qafal al majid ba sai a bakin annabi yana karanta ta kowace juma'a idan ya zo ya hau minbari zai hudu ba ta ce saboda yadda yake yawan yin hudu ba da ita yana karanta ta shi yasa an haddace ta ka don da nuna mata suna zuwa sallar juma'a a lokacin su wannan hadisi imamu muslim ya ruwaito shi ma'ana dai sunna ne ranar juma'a mutum ya rinka yin hudu ba da suratu qaf an fahimta ko وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة رواه أحمد بإسناد لا بأس به وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas allah shi kare ta gare su shi da mahaifinsa yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man takallama yawmal jumu'ati wal imamu yakhutub wanda duk ya yi magana ranar juma'a limami na hudu ba fa huwa kama salli himari hamilu asfara matsayinsa kamar matsayin jaki yana ɗauke da kayan da tafi aka ya yaqulu lahu ansit wanda kuma zai ce da mai magana kai ishiru laysat lahu juma'a shi ko bai da juma'a wannan hadisi rawahu ahmad bin Sanadin la imam ahmad ya rawaito shi da sanadi wanda yake la ba'sa idan sun ce la ba'sa ya kai matsayin hasan ko da ko lizati wa huwa yufassiru hadisi abi hurairah fi sahihaini kuma kamar yana fassara mana hadisin abu hurairah dake cikin bukhari da muslim a gaskiya wannan hadisi da malam ya kawo shi nan gurin da'ifi domin a sanadin sa akwai mujalid ibn sa'id wanda mujalid ibn sa'id hafiz ibn hadar al-asqalani yace abin nan ba a karban hadisin sa amma akwai hadisan da suke irinsa irinsa suna da ingantattu waɗansu cikin bukhari waɗansu muslim waɗansu cikin waɗansu littattafan sunna daban Eh, ibn al-qayyim ya tara da dama a cikin zatul ma'ad ha kuma al-imam al-muzri a cikin littafin at-targhib wa tarhib waɗanda suke nuna duk wanda ya magana ranar juma'a lokacin da liman ke hutuba al hakika yayi lagau to shine malamai suka zo wajen fassarar menene lagau man takallama wal juma'ati faqad laga sai ka ce lagawu din nan suna nufin al-qata'u kenan yayi kuskure waɗansu suka ce a'a wato ladan juma'a ne ba za a bashi waɗansu suka ce kaza waɗansu suka ce kaza amma wani hadisin ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya magana ranar juma'a liman na hudu ba sarif da hu zuhura juma'a sai ta zama azhar da shi da wanda zai gida azhar duk daya ba za a bashi ladan masu juma'a ba za a bashi ladan mai juma'a <laughs> annabi da ya ce sarif da hu zuhura ta zama masa azhar kun gane da kyau to dan saboda haka kuskure ne lokacin da liman ke magana a da ke hudu ba mutum ya surutu a lokacin da liman ke hudu ba kowa abin da ake bukata yi shine sauraron hudu ba din tas'au ila zikrillahi wa dharul bay zikrillahi din nan kuma shine hudu ba kowa ya saurara kuma ba a san ma mutum ya fuskanci wani sai ake fuskar ka gaba ɗaya ka fuskanci liman da ita sai in masallaci ya cika kana daga waje ne kaga lokacin ba da mun fuskantar liman amma mutum kuma cikin masallaci ka tara hankalinka ka fuskanci liman gaba ɗaya haka ake bukata to wannan sauraron huduba din tabbas wajibi da shari'a musulunci ta wajabta wanda duk yayi surutu to kuma zai shiga cikin can waɗansu malamai sun togace sun ce sai fa in surutun nan ya zanto kamar yin amdala lokacin da kai atishawa za ka ce alhamdulillah suka ce wannan ba surutu ba ne ko kai ne kai atishawa ka ce alhamdulillah wani ce ya amukallah an gane ko shi ma wannan tashmitul hadis suka ce ba surutu ba ne waɗansu daga cikin malamai sun ɗan yi hanzari game da wannan cewa babu laifi sai kuma waɗanda suka yi hanzari cewa sai fa mutum yana nesa inda sautin liman baya kaiwa masallaci ya cika an yi ta sahu an yi ta sahu an tafi nesa inda kawai sai dai kana bin taron jama'a ne amma baka jin hudu suka ce to in a can ne kake kai surutu to baka yi lagawa ba amma dai duk yadda za a yi dai mutum da ya kame bakin sa shi ya fi fita ni eh, na'am alaikum na wannan yana da hadisi a kai hadisi cikin muslim annabi ce idan ɗayan ku ya zo liman ya zo liman na hudu ba ranar juma'a falli yusalli raka'ataini umar ma ya yace ya sallar raka'a guda biyu a wata riwaya yace ya sauƙaƙa karatun su wato kamar ya karanta fatiha kadai a cikin kowace raka'a wannan annabi ya yi umarni ne eh eh sai in dai an fara hudu mafi kyau kame baki sai dai ishara da ne zai fita daidai amma ba haka ba annabi ya yi barazana sosai da dukkan mai magana da ana ba wato wannan ke nuna koya mutane tsari a cikin addini ke ga wannan tsari ne mai girma da musulunci ya kawo

hukuncin cewa ya yi lagau an ce idan ya yi menene shi kenan ba ce in ya ji hankalin wani ko ya yi shara ba wani ko ka ji hankalin sa ma zai jana shi kan ana hudu yana kallon liman din tarahum yanzu ne ne ka bula musu ne a <laughs> ah, dangane da wasu ke ne hmm. in ba na ban mantu ko shi ka afkari ne ke ya daga gundi ke kwalata harba wakfa wa yau sai yi shine yin shiru dan shi shi sana ce maka yin shuru shi yafi idan ko da ba ya shiru kamar bayan da a ah, ma'ana kamar bai zo masallaci ba zo masallaci ba mm. yana wani gefen duniya mm. amma a cikin gari ya san wurin lokacin gari ana yin khutba a lokacin mm. haka ne ma magana daidai ne ke cewa yin wannan istihadi ne malamai amma an faɗaɗa abin da yawa kwarai da gaske annabi dai na magana idan liman na hudu ba kafin masallaci ana magana ga wanda ya zo masallaci kaga har wanda ya zo masallaci ma ai yanzu ta magana za ta iya tasowa shine idan muka ce duk inda sautin liman ke kawo za a shi to wanda sautin nashi sautin nashi haɗe da amplifier da microphone ko kuma sautin sa na shi kaɗai na halittarsa kaga wancan sautin microphone da ne ba shi ake nufi ba inda sautin sa na al'ada zai iya kaiwa al'adance sautin sa ina zai iya kaiwa ka fahimta da kyau <laughs> wannan matsalar ta taba taso mana a madina muna masallacin manzara su sallar da su malamai aka ce tattauna a kanta da kiran sallah da aka ce duk wanda ya ji kiran sallah dole ya je jam'i to wani kiran sallah na sautin ladan shi kadai ba tare da makarfon ba ko kuma ta hada da makarfon da amplifier dan kaga sautin ladan inda zai kai yayin da babu na'urar ɗaukaka sauti ba daidai yake ba da inda zai kai yayin da akwai na'urar ɗaukar sauti yanzu da asuba gila da aka yi kiran sallah a nan masallacin na'urar ɗaukar sauti za ta iya kawo kamar daga nan zuwa kofar nasara to sai ko sama da haka to ka gani za a ce wanda ke can dole sai ya zo nan man sami annabi da afali ji aka ga la tarattabu alaihi al-hukum yau <laughs> na'am

ba da zai yi hudu ba liman bai zo ba sai aka jawo shi shi kuma kila ba wai ba da karatu bane ba ba ba gaban jama'a shi ma sabo ne yanzu wanda duk hirar da za ku yi za ku yi ta kai da shi a so amma a ji shi gaban jama'a ga zai ta makirketa to da ya zo ya rasa yadda zai kawai sai jawo ayoyin alkur'ani yana nufin ya yi hudu ba da su shi kenan magana ta kare ko aya ɗaya da ya alhamdulillah rabbil alamin wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya karanta wata ayatul alqur'ani shikenan wassalamu alaikum kuma ila salati ku yanku ya shafi kansa cikin matsala ya zai ai magana cikin jama'a sabo ne duk wanda aka tutse shi lokaci guda zai masa wahala a yana ah, da wata matsalar da ke damu damu na kamar da gida na haka da masallacin ko kuma tafi da amandai eh shi ma ta man da a'a ba abin daga cikin gida sai an zo masallaci ba abin liman dole sai an zo masallaci ba daga cikin gida ba su su kadai ita ce tafi alkhairi نعم وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال عند حديث كما شبه نساء jabir dan abdullahi yace wani mutum ya shigo masallaci ranar juma'a wa nabi sallallahu alaihi wasallam alwawu wal hal wato a lokacin annabi na hudu ba fa qala sai annabi ce da shi sallaita kai sallah ta nafila qala la yace a a ban yi ba qala sai yace kum fa salli raka'ataini shi kai raka'a biyu kaga umarni annabi ya masa to wannan shine waɗanda suke cewa ba a yin hudu ba sai su ce wannan hadisin ai taksis ne annabi ya ke ya ke wannan sahabi ne da hukunci shi kadai haka suke cewa ko suka ce a dan saboda wai rigar ta duk shi riga ce annabi ya tashi shi hudu ba sauran jama'a suna zaune dan su gan shi su yi sadaka gare shi <laughs> to amma hadisin muslim shine sai zai musu kaladari dan yace idza jaa ahadukum yawmal jum'ati wal imamu yakhutub falyusalli rak'atayn idan idan dayan ku yazo masallaci ranar juma'a alhali limami na hudu ba yi sallar ka kaga wannan bai ke bance mutum shi kadai ba wanda na cikin sahihi muslim ketare wani kamar hadisi dai ko yace idza qulta li sahibika ansir yawm al-jum'ati wal imam yakhutub faqad lagawta idan idan mutum na surutu ranar juma'a sai ka ce masa yi shiru to kai ma kai lagau wanda ya lagau kuma mun tabbatar wato sallar ta zama azhar kamar da hadisin annabi ya nuna da haka wata rana a Abu Zul al-Ghifari shi da abin nan Ubay bin Ka'ab Abu Zul ghifari suna zaune kusa da juna annabi na hutubar juma'a sai karanto suratul tauba sai Abu Zul ghifari yawa ubayi haka ya ce wannan surar ya yaushe aka saukar da ita sai kalle shi ba tare yi banza da shi aka saki da wace ina tambayar da wannan surar wai ya <laughs> yaushe aka saukar da ita ya saki ba tare irin da tasu har sai da aka haka su uku sai kyale shi sai da aka gama sallah sai kira shi ce wani ne maka daga na tambayar ko wace aka saukar da ita sai ce ai baka da sallah ba a ce baka da ita annabi ya ce duk wanda ya surutu limami na hudu ba ya da zuma. yace annabi ya faɗa kai sai yace aje a tambaye shi ana zuwa aka tambaye annabi sai yace sadaka ubayyu sadaka ubayyu yace ubayyu da gaskiya ya faɗa maka gaskiya ubayyu gaskiya ubayyu ya faɗa maka to haka kuma ta faru da Abdullahi dan Mas'ud shi ma da wani sahabi kai irin wannan shi ma yaji an ja ta sura yake tambayar shi yake ta masa magana yayi shi doki alishi da a gama ce me yasa kai shi ka kyale da fushi kai ne dan na tambaye kai ce a'a ba wai fushi ne ba ina tabbatar maka baka samu komai ba cikin juma'ar ka sai su mutun da kai <laughs> ba abin da ka amfana da shi a juma'a sai su mutu wannan shine kawai ribar ka a juma'a to ka don duk ina nuna wato ya kamata mutane su larabci eh kamar ya wuce ko ba ya ai ba ta da alaka da wannan hanyar hafiz al-salawat ayar hafiz al-salawat tana magana kan sallah wannan ko tana magana kan ba magana ba ake yanzu ai eh, na eh, shi ya ina bai sani kuma yana matsayin wani rabba rabba ta inda to annabi da yace gaske yake وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال قم فصل ركعتين من كنت وانا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة an karɓo hadisi daga abdullahi dan abbas ya ce a ranar juma'a annabi ya kasance yana karanta suratul juma'a a an farko bayan fatiha wal munafiqina kuma yana karanta surar idza ja'akal munafiquna a raka ta biyu bayan fatiha rawahu muslim wannan imam muslim ya rawaito wato suna ne karanta waɗannan a ranar juma'a an gane ku walahu anin nu'man ibn bashir radiyallahu anhu qala an karbo daga muslim ya rawaito hadisi daga nu'man ibn bashir yace kana yaqra'u fil idaini annabi ya kasance a cikin idi guda biyu wa fil jumu'ati da sallar juma'a kuma yana karatu yana karatu bi sabbi isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul gashiya sallar juma'a da sallar idin karamar sallah ko babbar sallah annabi na karanta wannan surorin fatiha da sabbi isma rabbikal a'la a raka'an farko fatiha da hal ataka hadithul gashiya a raka'atain saboda haka duk wannan sunna ne ko limin ya karanta wancan ko ya karanta wancan wannan daga cikin duk abin da malamai ke cewa an keɓanci juma'a da shi na'am akwai wasu fatoyi da malamai da ba a kan shugabancin matsalar ta din nan hmm. cewa farkon musulunci kan huduwa ne bayan hatin da juma'a kuma kun sha wani amsa da wannan cewa an yi mai akan huduwa ne bayan hatin da juma'a to bayan da ta kai musu to wallahi ban san wannan bare kan har yanzu bincike na bai kai ne gare shi ba ta iya yiwa gaskiya ne amma dai abin da dai muka samu yanzu shine bai za a yi hudu ba yaushe gabanin juma'a kina magana ta tsari ko an taba yin wancan a tarihi da ya riga wuce hmm. cewa me a ina ya sa ta magana hmm. a cikin hashiya ne to mai yiwa wallahu ala ban ga hadisin da nuna ka وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة an karbo hadisi daga zaid ابن arkam yace من Allah sallallahu alaihi yayi wa mutane sallan idi summa raqqasa fil jumu'a sannan sai ya rahusa game da juma'a summa من sannan أن man sha al yusalli fal yusalli man sha an wanda ya so ya je juma'a to ya je wanda kuma ya ga zai zauna gida ya azhar to ya zauna gida azhar ma'ana idan juma'a ta dace da idi to wajibcin juma'a din yana faduwa a ran nan an gane ku sai zanto wanda ya ga dama ya ji juma'a wanda ya ga dama ya tsaya gida ya sallar azhar ba sai ya ji juma'a ba tunda ta dace da ranar idi amma wani hadisin annabi ya nuna zuwan shi yafi dan yace wanda ya so ya zauna ya zauna wanda zai tafi ya tafi sai ce wa inna mujammi'una mu kan za mu je juma'a <laughs> sallallahu alaihi wasallam amma bai tilasta ba bai tilasta ba saboda haka zuwan dai shi yafi saboda rashin zuwa hadisi na karshe da zamu tsaya kansa wani abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah zai da mutum Allah tabbata gare shi ya yace idza salla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'a idan ɗayan ku ya sallaci juma'a to bayan ta ya sallan nafila raka'a hudu rawahu muslim imam muslim ya ruwaito haka kuma abu dawud haka tirmidhi haka nasa'i duk sun ruwaito shi ma'ana wannan nafila raka'a hudu nafila ce ba tilas ce ba kuma zai yi ta ne bayan juma'a ko a masallaci ko a gida akwai hadisi da dama da suka nuna annabi na yin su ne a gida a wani hadisi za ga an nuna guda biyu ake duk wanne ko wanne ya inganta wata rana kai wancan wata rana kai wancan idan mutum ya ji zuma ya dawo ya zo gida sai ya raka ko ya raka ko wanda eh eh liman ya kubba mutane a halin a yi dama surtu ba ta kai kullum ba ba kullum ba ne ba ita ma da ta ce annabi ya kasance saboda yana yawan karanta ta ba wai tana nufin kullum juma ita ke karantawa amma tana cikin abin da annabi ke yawan karantawa saboda galibi abin da annabi ke yi a shi ne a targe wa tarhib wato tarwa game da aljanna da zuwa game da wuta to surtu kuma ta kunshi waɗannan al'amura maganar tashin kiyama wa ja'at kullu nafsin ma'aha sahibun wa shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha fa kashafna anka ghita'aka magana akan wuta magana game da aljanna wa zulfatul jannatu lil muttaqin ghayr ba'id hadha ma kulli awwabin to galibi abinda annabi ke hudu kenan shi yasa da asuba ma ranar juma'a sunnar annabi a karatun sallan asubahi raka'an farko fatiha da suratul sajada raka'a ta biyu fatiha da hal ata alal insani hinun min ad-dahr shine ibn tabiya ke cewa fikihun da ke karkashin wannan shine annabi na tunatar da mutane ranar juma'a da saboda suratu a suratu sajada da suratu halata alal insani sun kunshi magana game da tashin kiyama kuma ranar juma'a ita ce kuma ranar da za a tashi kiyama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce mafi tsadar yini shine yinin ranar juma'a ta azamu inda Allah min yawmin nahri wa yawmil adha juma'a ta fi ranar idi babbar sallah da karamar sallah farla da hadisin annabi yace ababai guda biyar ne a juma'a rannan Allah ya halicci annabi adam a wannan rana ta juma'a ne kuma aka sauko da shi kasa a wannan rana ta juma'a ne kuma Allah zai karɓi rayuwarsa a ranar juma'a ne kuma za a tashi kiyama yace a wannan abu na biyar a wannan ranar ce ake da wata sa'a guda ɗaya wadda ba yadda za a yi ba wa roki Allah ciki face sai ya biya masa bukatarsa wanda ita muke magana cewa shine daga lokacin la'asar zuwa lokacin fadin rana a nan sa'a take to saboda haka sai annabi ke yin abin da ya dace da targhib ba tarhibi idan ka duba surutu ka ita ma ta kunshi wannan abin da wadancan surorin sa kusa ka ta da kyau yau ai sai a kira sallah ta ku a kira sallah ta sai ta abin da zan mai tambaya na cewa waɗansu limamai sukan dimanci hudu ba ɗaya kowace juma'a me matsayin haka ita juma'a ana son kowace juma'a ya kasance hudu ta daban saboda a rinka wa mutum wa'azi in bukata ta kama aka maimaita hudu ba sau ɗaya ko sau biyu a sau biyu kai ko sau uku babu laifi amma a ɗauki gaba ɗaya rayuwa a ce tun da aka bude masallaci sama da shekara biyar hudu ba ɗaya ake yi wannan baya cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yake cewa me kaifiyar yadda ya kamata mimbari ya zama mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da kila zamu karanta nan gaba baya wuce mata takala guda uku wannan shine mimbari na sunna matakala daya biyu uku an gane ko ba yadda mimbari ya bi ya fi sama da wata takala guda uku sannan wannan yake cewa a me matsayin azumin sha'aban mutum zai yi shi ne a jere ko kuma zai yi yau gobe ya huta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abdullahi ibn amr ibn al-as jeranta azumin nafila da yace sai ya jeranta annabi ce a sum yawman wa aftir yawman yace wa zalika ahabbu siyam afdal ahabbu siyam ila allah fa huwa siyam daud kamar yadda hadisi ke cikin bukhari yace yau kai gobe ka huta wannan shine mafi kaunatuwar azumi a wajen Allah kuma shine azumin annabi daud alaihi salam wannan ke cewa wani sallah ce mace mai haila za ta rama ai mata ba sa rama wata sallah dukkan sallar da suka bari saboda suna cikin jinin haila ko jinin biki ba sa rama ta kamar yadda Aisha ta ce kunna nu'maru bi qada'i sawmi wala nu'maru bi qada'i salat mun kasance ana umartar mu cewa mu rama azumin da muka bari a kwanakin al'ada amma ba a umartar mu cewa mu rama sallah saboda ka duk sallar da ta riga ta wuce mace a kwanakin al'ada ta riga ta wuce ba za ta raba ta ba eh. to misalin ba ce mace ba sai sallar al'adar da aka ba har hmm. wa garba ce kuma al'ada ta hmm. eh, eh. na fahimci mana ba idan mace bai ta yi azhar da la'asar ba wajen karfe biyar na yamma ba ta yi azhar ba ta yi la'asar ba tana da shirin za ta tashi ta yi su sai al'ada ta zo mata to yaya bayan jinin al'ada ya yanke za ta rama wancan ko za ta rama ba <laughs> wannan zai ginu ne akan hukuncin ramuwar sallah kanta bayan lokaci ya fita wanda wannan kuma magana ta riga ta gabata cikin darasar mu na baya wanda suke gina ko ramuwar sallah za ta rama wanda suke gina ko ramuwa suka ce ba za ta rama ba me yake kanta tana da laifi tunda sakacinta ne ba ta yi ba har jinin al'ada ya zo wannan yake cewa a wurin aikin su wani bawan Allah musulmi ya rasu to akwai ka'ida kuma ta cewa duk wanda ya rasu ko musulmi ne ko kafiri akan ware wani kuɗi da za a bayar da za a bayar domin hidimar binne shi kila su kama dubu goma sha biyar ko dubu ashirin to ya halatta a karɓi waɗannan kuɗin ko bai halatta ba ya halatta a karɓa tunda ka'idar aiki ce idan an karɓa ba lallai ne kuma a ce sai an gudanar da su wajen wannan hidimar ba sai a bayar da su ga maciya gadon su

Hmm. ba za ta rama sallah ba in ta bar sallah saboda saukowar wannan ruwa wanda yake da da zuwa lokacin za ta haihu malamai da dama sukan bashi hukuncin jinin al'ada shi wannan ruwan ai sukan bashi hukuncin jinin biki kaga jinin biki kuma ba za ta yi sallah ba an bai da ko akwai malaman da suka yi tawakkufi amma dai suna bashi garibinsa suna bashi hukuncin jinin al'ada ne saboda haka ba za ta rama sallah ba sallah ta riga ta wuce ta daidai ne da jinin al'ada a lokacin hukuncin sa hmm. Hmm. dan wata suna daga shi a matsayin nakuda ne nakuda za ta iya kwana hudu ko kwana biyar shi yasa duk suna kirga shi a matsayin nakuda eh, eh. akwai da wani hadisi da ke kafciyar asuba a tsakanin take da wani daraja kamar sallar asuba a nan juma wannan hadisi ya yi gaskiya ban san shi ba ban taɓa jin sama sai yanzu hadisin da yake cewa babu wata cikin dai kasa'is na yawon juma'a da ibn al-qayyim ke bance da ya kawo su wajen goma sha a cikin littafin zatul ma'ad ban ga wannan ciki ba hadisan muktar al-hadisin nabawiyya kusan rabin su ko kashi biyu bisa uku akwai da da'ifai da yawan gaske wani malami ne a jami'ar lazahar ya tattara shi galibin hadisan sa da da'ifai ne mafi kyau shine littafin bulugul maram da littafin riyadu salihin sun fi shi hadisai su lafiyayyu waɗanda su kudin tun da wani suka yi su malamai ne sama da shi wancan Eh. A targhib at-tarhib abu hadisi da yafi akwai ingantattu a ciki akwai malaman da suka yi masa hidima suka ware hadisan da yafai suka tace waɗanda suke ingantattu da sunan sahihu targhib at-tarhib jizi na ɗaya ya fito a sabon bugon sa kafin a sake sauransu eh. a shi bari abin da ake bukata kawai ya zanto ko gina shi aka yi da katako aka yi shi duk yayi idan wani ya ce dole sai yi da katako suka ce to katakon da ka amfani da shi kana tabbas sinadarin itacen shi ne irin lokacin annabi har yanzu ga matsala za a shiga kenan yau abin da ake bukata mata takalar ka tauci da annabi kuma kana da tabbas din idan da za mu auna fadin shi haka da tef irin inches din da ke nan gurin shine ana annabi to ai sai zanto akwai takallufi a kan bai kamata mutum ya takallufi kan abubuwa da sunna na wato hmm. da ya zama ba ya zama irin abubuwan ba a bayarwa wasu ne ya zama kamar da kamar da wani sati mai za yi ko sun gama ya tafi suna ba wani gudun da ke ke ya tafi za ka yi gudun ta wani ta ne cewa ko wani wannan kuma za a raba ga ainihin gwagwarin ainihin yana da yi da zai zama ka samu wanda ta shafin sun bayan aikon ta kada ka ta ne su biya mutu a yau za ka ta taka sai wasu ne a shi wannan sati da yaro shi wannan ka ta ana dama ka raba musu akan ba su da wani dubu hamsin dubu da aka ta saboda gawo su ba a cikin sawa aka cikin shi kawai da sai zuwa irin wannan ainihin dukiya da ake rabawa din ya kamata a yi wato a wato zaman su a yi dare da tsakanin su da dan ya zama su har ya mutu aka bashi wannan kudi to mutum ya kamata ya kamata a yi bashi wannan kudi dai da kake wannan misali na fahimci ka sai ya zama su wanda ya mutu sai aka yi wannan hota da sai aka kawo shi sai aka yi wa sai aka samu kwamitin masallaci ne wajen da su ce a dan abu su kuma zai kama yi magana da wannan shi wani shi ne da ta kama ba shi idan aka samu wato ka wani tsari bai tsakanin malaman wajen hmm. aka ce a wannan kuɗi da aka bayar tunda an bayar da akan abin da shafi maganar wato shi ma na maganar da na yi wani mutum sai zama suka ce a wannan baya da su kuɗi gano dalilin da ya bayar da kuɗi suka bayar shi ne suka ce wai idan mutum ya zama kuɗi abin da ya bari da yake zama cewa ba ba abin da samu da bayar ba abin da shi ya ajiye don haka sai ya zama wannan kudin ya ka raba shi a sai ka raba kuma yin ka nasu ne da shi ne ake amfani da dama wasu abinci da wasu abubuwa kuma da a a kuma a an ka wannan sai ainihi na wato su suna ganin wannan kudi da za a bayar ba na shi ne ba saboda haka ba sa cikin gado to zan tambaye ka har kawai wani mutum ya mutu a kusa da wannan ma'aikatar rumfasa ta kasuwa take amma shi ba abin nan bane ba za a bashi wannan kudin a shi kudin aikinsa sa kudin suna da alaka da aikinsa kudin suna da alaka da aikinsa wani sashi ne na jiyar da daɗi ga ma'aikata wani sashi ne na wani da ma'aikata saboda haka yana da haƙƙi tun da shi staff ne ya wajen sati biyu da suka wuce mun yi nan tattauna a kano shi yasa na farke da haka ya tsaye akwai wanda ya same mu da irin yadda ka rubuto din nan shi yasa ko ka su tambayar ta babba da duk iri ɗaya ce fatawa eh. ni a iyakacin fahimta na gado na wannan mutum mamaci ne tunda an bayar ne don shi a yi masa hidima idan aka bayar don a yi masa hidima ba dole ne ya kasance sun isa hidimar ko sun kasa kaiwa ka fahimta da kyau inda sharaɗi ne cewa wato a kamfani ko ma'aikata ta gwamnati ko wani banki da zai ba da wannan kuɗi zai kudiddiyi ya ga cewa abin da aka kashe to shine za a bayar sauran a dawo musu da su akwai wannan tsarin a ciki za a bayar da sunan a yi masa hidima to mu ma a musulunci din inda a ce za a kai waɗansu mutane a ce zo kuwa wani wanka ce ba za mu yi sai an biya su sai aka biya su wankan ya yi gobe ba a su ba su da lada a wajen Allah amma wankan ya yi ko su je su ba za su je haka ramin ba sai an biya su kaga dole da ko a zo za a ɗauki mutum a mota za a kai mai a kori kura ce to nawa za a bani a wani za a yi duk sai aka biya su kaga adi yi shi na abinda kira mu wani ta jihid eh? wani wurin filin masu an saya saboda haka ka'ida lokacin da aka faɗi maganar ka'ida ana magana ne da gaba ɗaya ko ina da ko ina ka iya samun mustasnayat domin babu wata ka'ida ba ce tana da mustasnayat ta

aka yanka kudin mai ba a kafa karbi dawa eh. ah, mafi kyau ku samu kudin ku biya tun da idan kuka gyara dan uwan ku yi wulakanta tafa. shi musulmi da ya mutu haƙƙi ne akan musulmi gaba ɗaya wajen yi masa sutura da wanka din nan da sa kafani da binnewa abu ne na dole akan dukkan musulmi su yi wannan al'akarar fal'akarar yanzu misali yin abin ya faru wannan bauchi wajibcin na zama tilas kan musulman da ke bauchi sama da wanda ke jos tun da bauchi sun kusa da wurin da abin ya faru haka idan a kano ne haka idan a ko ina ne wajibi ne sai ku faɗa yan wakon su ne a samu kuɗi a biya ko bashi to me ne za ka faɗa ɗan uwanka musulmi bayan ya mutu sama da wannan ka same shi kai masa wanka kai masa ayi masa sallah ayi masa addu'o'i a lokacin yake tsananin bukatuwa za ga waɗannan al'amuran idan kuma take kyalisa a hannunsa ya sani ko su wulakanta gawarsa a daidai yanzu nan da yanzu duniyar turai ake mai da mutum kamar wani safaya Pass idan ya mutu a cire ko da a cire hanji a cire wane da a cire kunne har hanci suna cire yanzu har hannu dan tsiya a ingila an fara cire hannu a dasa wani ta'addanci ga gawa ke inda ba a yadda ba a yi ta'addanci ga gawa ko a mayar da shi abin da za a koyar da ɗalibai training din fiɗa a ga yanzu mutuncin da wani mutum saboda haka mafi kyau a samu tikiti za a samu kuɗin da za a biya a fito da shi shi da mafi dacewa ku yi haƙuri da ma saboda lokaci ko wannan dai na baya na hannuna kawai da tarihi ɗaya na ita zan karanta ya ce malam zai iya karanta wai mutum zai iya karanta ɗaya daga cikin ya karanta ɗaya daga cikin mahaifarsa alƙur'ani ya sauke musu wato ku lura abinda mamaci ke bukata abu ne guda biyu ba sama da su bayan an yi wanka an binne mutum an gama komai ba abin da mamaci ke bukata sama da abu guda abu na farko addu'a abu na biyu kuma shine sadaka addu'a kowane ɗaya cikin musulmi zai iya masa ko ƴaƴansa ko danginsa ko na nesa da shi sadaka babu wanda zai masa a bashi ladan sai in ɗansa da na cikin sa yi kwarai da gaske yanzu ka ɗauki naira miliyan ɗaya ka bayar sadaka a madadin abokinka ba za ka masa ladan ba wa allai salil Sani, lama sa'a wa anna sa'ihu sawfa yura to abinda zaka yi masa ya amfana shine addu'a to ita kuma addu'a ba cewa sai an sauke qur'ani yayin da ka karanta qur'ani ibada ce mai zaman kanta shi daban addu'a daban in ka karanta qur'ani kai za a bai wa ladan an gane ko in ka ba da sadaka wannan hadisi ya inganta ko da kyau sama da wani sun yi ilhakin qur'ani in da ne ya karanta cewa daidai yake da ya bayar da sadaka din a wadda mahaifinsa amma duk sauran musulmai addu'a za su su roƙa mutum gafara Allahumma ighfir lahu Allahumma su so kafa wajen da hadisin muslim annabi sallallahu alaihi cewa na roki izinin ubangiji na in yi wa mahaifiyata istighfari Allah bai bani izini ba na roki izinin sa in kai wa kabarinta ziyara sai bani izini suka ce kaga annabi ya ce na roki izinin in yi mata istighfari inda karatun qur'ani shi ya fi dacewa zai bar shi ne daga annahu baya bar la yatruku al-fadila ila al-mafdud baya barin abin da yake mai karancin falala ya je zuwa ga mai babban falala mai babban falala ya je zuwa ga mai karancin falala tun da yace yi istighfari wannan yana da istighfari yake dukkan abin da annaba suka kenan lokawa iyaye gafara ba wai soke qur'ani ba eh Allahu an shine na fada Allahumma ghfir lahu warhamhu ba ka lokawa masa gafara ba kenan to ma'ani ita addu'a jama'iyya bid'a ce idan muka je ta'aziyya muka je ko wurin abin nan a muka je wurin banda mutum kowa zai addu'a mai shi da kansa shi kadai ba ba a cewa ku karanto ba ku karanto kaza yanzu misali idan muka je muka binne gawa annabi ya ce istaghfiru li akhikum was'alu rabbat tasbih fa innahu al'ana yus'al ku roƙa da dan gafara ku yi masa addu'a ku roƙa masa gafara yanzu nan ana tabbatar sa ku tabbata ku roƙa masa a tabbatar da harshen sa idan ya zo an tambaya ga nan gurin wannan addu'ar kowa zai ne shi kadai in ka daga gama ka tafi wancan ya gama ya tafi amma wani mutum ya tsaya ya jagorance mu ku karanta kaza ku karanta lakar ja kuma da ilafi kun wannan uku ga walidan mu waye waye waye waye bid'a kowa zai ne shi kadai duk wanda ya gama ya sa dama na rabin makabarta idan an je wanda suke hidimar sanya mace a cikin kabari su kadai ne a tsaye duk sauran kowa na tsugune kuma zai koma gefe ne inda ba zai zauna kan kabari ba in yana kusa da wajen haka aka fi so dan ya ga lokacin da za a sa dan uwansa cikin kabari dan ya tuna masa mutuwarsa shi ma kila wanda ya zama sanadiyar gyaruwa aikin sa ana gama binne shi zaka yi addu'a sai ka tashi tsaye dan addu'a a tsaye ake yin ta a makabarta kowa ya gama kuma ya tafi sa ba a ce mutane su yi gaba ɗaya ba an fahimta ko idan kuma ka zo ka samu mutum kai baka je waje wajen binnewa amma ka dan yawa wannan suwa sai ka zo ka same shi yana zo za ka yi masa sallama ku gaisa abinda za ka ce masa azzama Allahu ajraka Allah ya girma maladanka Allah ya ji kanwa ne Allah ya wawa na gafara shi kenan ba sai kuma ka ce mutane a karanta kaza wannan ya zo ce a karanta kaza wannan ya zo karanta ku zo Allah sha uku da bismillah waɗannan bai duk al'ada suke zuwa addini ba ka da da zaman nan da ake a tarihi babu shi da da shi Usman bin Kudu ya magana sa cikin bayan albida ita ya usuna musamman cikin ya usuna da kwatu bida zaman kansa kwana uku to yana abin wanda dai ba za ka iya hana shi lokaci guda ba za a iya yi mana mai zai hana mai zai hana addu'a ana iya wa mai rai ana iya wa mara rai kowa na bukatar babu shi a shari'a zaman ba zaman kwana uku ke magana babu shi a shari'a wannan to kamar da ni da na ji wannan hukunci da zuwa a zo ana mai ce ko zai ci a kawo kaza a nan da ji ana ci ke masa magana cikin ruwan fahimci suna ba eh. Eh. ka san shi ta'aziyya din me yake nufi larabci ne abin da yake nufi ban hakuri mai annabi yake faɗa idan ya zo ban hakuri ce inna lillahi ma a'ta wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma tasbir wal tahtasib akai ke cewa ita abinda Allah ya karba nashi wanda ba ba nashi kowane irin abu Allah ya sanya masa lokaci in zo babu yanda za a yi kullu bin unsa wa yan talat iqamatuhu yawman ala alatin hadba mahmud ada duk wani mutum sai ya dauke shi kan makara kowane saboda haka Allah abin da ya karba nashi ne abin da ya bayar nashi kuma kowane abu yana da kayyadajjen lokaci ka yi haƙuri ka nemi ladan Allah da haƙurin da za ka yi da shi abin da annabi ke faɗa kenan sai tashi tafi sallallahu alaihi wasallam baya ƙara wa kan wannan cewa me to me suka kawo wanda suka dogara da shi cikin manhajin musulun duk ba su tabbata a sunna shi ne littafin ko har yanzu ka kana hudu da muka yi a madina wato abin zai wasa maki duk wanda ake wata ziya a makamarta ne dama su galibi ka ga wata suna babba ita ma su galibi duk wanda ya mutu dama a maka ko a madina sai an zo masallacin annabi za a yi masa sallah in a madina ne in a maka ne sai an zo masallacin kaba duk wanda ya mutu kaga zai dace da taron jama'a masu yawa wanda annabi ce duk mutumin da ya mutu aka samu mutum arba'in wanda ba sa shirka ba sa bid'a suka yi masa sallah suka roƙi Allah ce to Allah zai basu kaza ka gayyato mutane ma da suke kasancewa suna kan tafarki mustaqim ya a samu mutum arba'in wanda ba sa bid'a ba sa shirka tauhidi ya ratsa su su roƙi Allah ce to Allah basu in suka roƙi Allah ce to Allah zai basu haka annabi ya faɗa cikin hadisi to kaga a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin annabi da lokacin sahabbai su sunna ne ware wuri na musamman na sallar gawa a kowane gari a madina ke fantaccen wuri ne na sallar gawa lokacin annabi idan ka fito daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a daga kudancin masallaci daidai lokacin zaka je bakiya ko wuri sananne wurin sahabbai duk wanda ya mutu sai a zo nan kaga wannan suna ce mai zaman kanta a ware wani wuri a unguwa ko a gari a ce to nan gurin ya kamata a rinka sallar da duk wanda aka dauke shi a rinka da an gwamnati da zaune wajen ka kudi da kike za ka wuce ka san me ake sai ka tsaya amma eh wanka ko ina za a yi masa ko a gidansa ko a wani wuri amma dai sallah suna da kebantaccen wuri da suke an riga an sa wasu an ji can gurin a haɗu gaba ɗaya masa sallah. cewa ne duk wannan yana daga cikin rashin ladabi a makabarta ba a yin surutu sai wanda bukata ta kama lokacin da za a gina kabari ko lokacin da za a sanya mutum sai in bukata ta tilasta in ba haka ba in mutane suna aikin su sai a kyale su amma kar wani kowa zo sa baki ce fargace can gurin kawo can ai haka ya kamata ka zai zama kamar kasuwa kasuwa duk wannan yana daga cikin wato abin da ya kamata mutane su lissace shi eh eh, eh.